ina son ni in dan bambanta tunda ni ba wani eh, hausa nake ziryan ba ba na canza wani yare a ayo kuma kai ai ka manta ni ai shi mahaifin naku me jakai ba ba nan muna rare ne kan ya mutu wali bane ma ai wali ne ma wata kila ma wali ne ai yanzu duk kudaden Abuja dai mu muke buga su inna lillahi ilaihi raji'un sai mun ga dama za a kashe sai mun ga dama za a wannan ya eh. ga a cikin nera fitowa zaki wallahi fitowa zaki eh, wai wai wai wai dillali ya ce ta rabi oh, ya ce na tana biyan naira dubu tana biyan naira naira ah, dubu daya fitowa zaki wallahi banda ko da ni ah, yar yar ah, murmur biyata biyata a cikin nera biyata wai rabu ku tana nan tana a tana nan muna ni ko na san ganin ta wallahi au shi kace shi saka shi ne ka da hankalinka ke rabi Rabi! Duk ma abin nan kuyi na ɗan kama. Ko? A da Ba ko cika cike daga Abuja. Kin ji ai? Yawwa, ki sake jikinki. Ki sake jikinki. Ki miƙa masa kanki. Ha? Ban Allah, eh? ga ta nan. Zan shiga ciki. Ban Allah. Me gida? Tumadala.

Daman kuɗin nan kuma daga ina? A Yanzu nan, ki bani tusi, je ka ce bani, je ka sha nama na ci an gama. Saboda wa, Yanzu yarinya ta miki, na gano. Malam ka dai ba a hankali. To dan balan kuma fa. Na balabala, na balabala miki. balbada a balbada atiku na ga take-taken ka so kake karaba ni da masoyina kuma na riga na faɗa maka cewa ina da wanda nake so har mana bai nan nawa kuma an ce da kuturar la'ilance ka saboda mu muke da farare bugun abuja wayannan za su iya saye ra'ayinki za su iya canza miki ra'ayi kina ji na ko ni dai ba zan sake magana ba na riga na faɗa maka kawai ka rabu da ni ko an ɗaura miki aure wayannan za su iya kashe auren wayannan za su iya canza uban kira'ayi za su iya canza babbar kira'ayi wato uwarki ba zagi bane kalmomi ne na isa kana ɓata lokacin ka ne a teku saboda na riga na faɗa maka aure zan yi ne sai dai wata ba ne ba <laughs> mu ne 'yan abuja yarinya kin kin tsokano tsiya barin tura iyayen ki wayannan ga su rikirkici su rasa yadda za su yi da su in gaya zaki da ni oh. wannan wani irin abu ne ni magana ta gaskiya ban yarda a yi wannan abu ba magana ta gaskiya a kawai yarinyar nan ta zo tana da manemi Tica, fa uban karatu shi ke da ban yarinyar nan yanzu ka zo ka ce wani a zo a canta an yi adalci kenan tsakani da Allah kana nema ka fasa min dodon kunni na allo ne ko eh, alli ko mai abin da yake gaba sai na yi duk abin da na sa gaba na sai na yi shi ah. to ai in kai haka ni ka ja mu bakin ciki a cikin wannan kai kusan mutane za su riga kallo na bani da mutunci a neman kallon dan iska na je na dauko ka daga abuja na kawo ka zo ka za ka ɓata auren da aka riga ka gama hadawa wannan ba daidai bane tsakani da allah zagi ko kai min totale ka lissafa min iya zagin da za a yi ma in biya ka tunda kana gudun zagi ne ni ba na bukatar kuɗi na bukatar kuɗi abin da nake ma magana shine ya za a yi a ga mutuncin mu akwai zargi zagi za ka jawo min bayan zagi ka jawo min abin nan kuma ka duba dan Allah dan Allah ka ajiye magana yaron nan faɗin gidan malami almajirai babansa malami da shi yake neman ta fa ko dan gidan gafaka ne ba abin da yake gabana bane kai in mu ba mu taɓa sa abu a gaban mu mun rasa ba mu ne in kana jin abuja area boys mu ne na abuja area boys ka gansu ka gansu wa'annan su ne iyayen mutunci wa'annan su ne masu mutunci kuma su ne ba su da mutunci su duk wata rigima ko wata hatsaniya su suke jawo ta a kan sake kuma ko ka so ko ka so su zan tura su nemo mun auren rabi eh gara ka tura su yanzu mu je kawai mu je ka sauke ni inda dawa da kai mana ah no ai dai ka nemi jaki ah. da baka san da jakin baka je ka akko na inda nake zaka zo ka ce wani sai dai hau jaki dan na dauko ka amfani kai mun baka mun amfani ba mu wai a tiku me haka ne wai gaja man stop illa ba mutumin ke kenan ya je kuɗi ya zo yana wulakanta yan uwansa ba dama halin ɗan adam haba yanzu yarinya ce miji billahi yanzu yarinya ce miji yarinya mai goshi malam ban gane yanzu yarinya ta yi miji ba eh. malam ina kuma ka baro maganar yaron nan bala ah. wani bala kuma kai me zaba ki hankali ne ni ah maganar bala ki wuce ta wuce ta zama tarihi malam ya za a yi magana bala ya zama shiririta yaron da ya turo iyayensa har aka yi musu baiko da wannan yarinyar aka ce miki bai ko aure ne eh aka ce miki bai ko aure ne kai da an magana kike ce mata bai ko to bari ga miki ba ko ba aure bane ko da an yi za a iya share shi ko mu shi ne sai mu zauna mu zura ma yarinya yarinya katuwa kan da riya yarinya kamar wannan tana gaban mu kullun kun hada ka fada wani in shigo ba zai gane ke ce mata gidan koyi ta ce ba zai yiwu ba malam ka san dai yaron nan malamin makaranta ne kuma nawa ne dai albashin nasa a hankali a hankali yake bi har ya gama kintsawa a samu ai auren nan kin inda kika kika ka gara? gyara inda kika kawo gyara kenan Malam makaranta sai mu ce sai mu ta zama shi bai shirya ba ba shirye yake ba sai kuma mu zauna mu zauna mu ta mijinsa sai ya shirya to in haka ne ije ya auro yar gidan malamin gona kin ga shikenan shi malamin makaranta ya kinkimo cak ubanta shi kuma ubanta malamin abin nan kinkimo fartanya kawai mai shirya ba zai na miyar malamin gona wanda ake biya shekara shekara a malam to so kake a zage mu a garin nan so kake ku ci zagi ba zage mu a zage mu duk wanda ba zage mu ci zage mu sai me baka take ake ya ta ta kimo me bari a ji sai me kamar na ji ma'ana hudu ko da ba ake ji sai kai kokari ka shirya ka tafi masallaci a to yau ko kai asara ban gane ne asara ba asaran jama'a to wayannan kudin kuma ake san ki jama'a ma wuce ciki wayannan kudin ba su ai gara ma ka je masallacin da ka rike wannan kudin don wannan kudin ya faru kuma zai kare zai banka ina ya masallacin juma'a ne ya zahar ga kudi a nan ajiye in tafi masallaci don baki hankali a'a Yiko ke da hankali. An dai yi asara. An yi asaran jama'a. Kuɗi dai, kuɗi ko malam, kuɗi dai ko za su kare su barka da sallar. Jike dan Allah Rabi, ba kya tsoron wata rana Bala ya ganku ya ji labarin nan ko kuma ya ganki da mutumin nan ya kike tsammanin zai ji a zuciyar shi. Kya ma dai kya faɗa rayu. duk irin yadda bala yake santa amma in yana kallanta da wannan mutumin Allah kaɗi ya san yadda yake je a ransa ni ba kun kasa ku fahimce ni ne ba ni ba a san raina wannan mutumin yake zuwa wurina ba ba kamun bukiti shegen naci ne da shi kamar ɗan ƙarfi da zai su to amma ni shawarar da zan baki a nan shine idan mutumin nan ya aika gidanku ki zo ki ki fitowa idan kuka haɗu da shi a hanya ya miki magana ki ki kula shi ni ina ganin kamar kulashin da kike ko kuma ya aika ki fito shi yake ƙara bashi damar ya nace miki gaskiyanki ido idan da ba ta kula shi ba zai shiga har gidansu ya ce zai janyo ta dole sai ta saurare shi oh in dai kunne ya ji to jiki ya tsira ina ma kosa ba na yi ba wallahi ina san ina da duk matsala na jikin cikin kosa ba la ya dawo ina ya je haka wallahi tun da ya tafi neman aiki birni ya yanzu ba mu ji shi ba a'a ina labarin koyar wanda yake yi wannan neman aikin ya je kin san wannan koyarwar ba wani albashin kirki ne ake biya hmm. kuma na tabbata wallahi saboda ke bala yake neman wani aikin saboda ke bala yake neman aikin mai tsoka saboda kawai ya kyautata miki kin ga kenan ashe yana son ki ni kaɗai fa na san me ke faruwa cikin gidanmu. Na fi ki son magana sa ranar nan, amma tsoro nake in taso da magana sa ranar nan saboda daga na zo za a yi magana aure. Daga an zo magana aure kuma kin ga dole in ci bashi, kuma idan na ci bashin nan dole ya dame mu. Idan ya dame mu ba za mu samu kwanciyar hankali a cikin gidan auren mu ba ko ba haka ba ne. To yanzu shikenan sai mu ta zama haka? Ba haka nake nufi ba. Kin san me zai faru? akwai adashin da nake yi kuma adashin nan yana da ɗan kauri kuma ƙarshen wata za a ɗauka kin ga sai in turo da magabata na sai a yi magana auren nan kin ga shikenan sai mu tare magana auren nan gadan gadan ko ya kika gani to Allah ya nuna mana amin kin ga yanzu goma tana ƙoƙarin ya kamata ki shiga gida Tsaya mana. to yanzu dai za a raba kuɗin nan yanzu kin ga da dai ɗari takwas ne bari in baki dubu ɗaya ni sai in ɗau ɗari takwas. ka fi mun da bukata kawai kai dai ka bani ɗari takwas ni sai wannan kyauta ne miji ya ma matarsa kuma dole matarsa ta karfa. ni na iya da to tsaya. ina jin ki. ayi ka cin cikin cikin. kin yadda? Eh. kin yadda? Mhm. to shi kenan. wa ka ce za mu magana wato abin da nake so ka gane idan ana magana idan ana magana kuɗi to kowa ma ya dawo baya talaka mai kuɗi ne basarake ne wane ne karabitu kowace tsaya kuɗi ya sha gaba su don haka nake so in fahimtar da kai cewa a ita naira ba abin ba za ta iya jawowa ba kuma ba abin ba za ta iya haddasa ba yau da kuɗi zan shiga wannan yarinyar sai na jawo hankali ina so abin da nake so da kai kamar min lis na yan uwanta gaba ɗaya ranka ta kaf da danginta ka kai min lis ɗin su gano za a yi wannan rasu alai a tiku abin da na kasa gani wato ni ba wani abu bane bai gidan yaran nan bala tita bangaren. yaran garin nan kafshi yake koyar da su karatu to kaga kaga kai ni na ga ranar da za a ce yau kanka ya waye har yanzu kai ba kauye ne amma amma sale yaushe za ka waye to me rashin wayewa nan gudu to kauyanci ne mana ana maganar arziki wa yake maganar tsiya kenan sa aljihun ka kayo mun Allah ya kama ka da alheri Allah ya ji kan mahaifa a to ai dai wannan ne Allah ya ci ku an gama zuwa yamma gaba ɗaya duk duk wanda ka sani danginta zan rubuto maka suna akwai wani tsoho a sabiri ya kamata ka tsohon sashi ka sashi Allah na Allah su galilan wasu ke aikin Allah. Mm. Wasu sun samu duniya suna tafiban daula. Mm. Wasu kuma su da komai kullum gidansu da kwalla. Ya mu mm. taimaka don Allah yo. So jina da amana sannan mu zaune lafiya. To lafiya kake kwalan kira haka? Ko ne a kullum ki? Habar Allah. Ni na ji kiran ne yayi yawa. Saude, saude, ha ba yaka ce wanda ya warke makanta wallahi ki hankali idan miji yana kiran mata mutu an saba a ran lahira kasa za kwaba a toshe kunnanta Allah sallau kai Saude. Allah cikin iyayen a cikin bawan Allah nan Allah cikin iyayen sa! shi yari nan dan arziki ne shin ga bayan ya zo ya ganni, ya dinkula min sai kuma ya zagaya ga ibi dangi daga mai dubu ɗaya dubu biyu sai dubu biyar biya ba kowa idan ne mun yi musu masa addu'a hannu sai kosai malam ni dai na fahimci tun da yaron nan ya zo garin nan sai wani rawan kai kake so kake kawai ka ja mana abin kunya alhali ma ka san yaron nan yarinyar nan ba son sa take yi ba to yariya to yariya yariya kakin yayi ke saude na fahimci wato kina iri daga cikin masu yi wa yin na fake ciki game da samun kyakkyawan mutumin nan mai arziki a ciwo ɗaiɗaiɗai. To je kama tana son sa, amma ai ka san cewa neman aure cikin nema ma ai haramun ne. Ah, to rude mana, rude mana. Ke dai fa mutumin da ba son yarinyar nan da Atiku, Allah tsine masa. Allah ya tsine A ni ke ya zan tsine miki kina matata cewa nace duk wanda baya son yarinyar nan da Atiku Allah ne masa duk kuma mutumin da bai son gaskiya shi kuma me za a mai to sai me hmm. ba nan ka a ce na kin yi me na zagi miji ba mishi wallahi kina tsine mun ina da shi kuma bana son gaskiya Allah ya tona asirinsa. Mara mara kunya A duk mara son gaskiya shi kuma Allah ya tona asirinsa. Mun ga iya mun ga yau. kuma mu alherin Allah muke nema mu kuma a hana mu ganin gobe wanda ya ita hana mu ganin gobe kai ke hana ba ni ban isan kana ganin gobe ba ban isan kana ganin gobe ba kuma wannan kamar ma an yi an gama ba zan zagin miji bai da kyau ba sai in ce kai ma ai dai sakarai ne. Sai ba da kin gama kin gama da gina. ya shirya ma abin da ya baka Muguwa. kin ga irin wannan? kar ki damu kaɗan kika gani irin wannan. sannan akwai abin da nake so in gaya miki cewa wannan kin san gona aiko kin san gona to mu gonakinsu ne da mu a duk abuja ba mai yawan motoci motoci a wani sa duk motocin da zaki ga an hau a abuja an musu jiniya ai a wajen ma ka saye su allah kuma ina miki sha'awar wata mota sunan motar ni ayi. ko kina jana nan, nan gefe

Allah fiya wata kake sayarwa kana sai da fiya wata ne fiya wata kake sayarwa ko lemon ah no problem kamun da ka sayar an lemon yaya rabi waye wannan yanzu bako ne nai daga abuja bako dan bako ne daga Abuja sai ya nemi zagi na yanzu dai duk ka san me ka yi haƙuri ka tattara duk wani abin da kake so ka gaya min wani lokaci ma yi magana kaga bai dace in bashi shi shi kaɗai yanzu ba ko ina tambaye ki Rabi waye wannan kuma me ya kawo sanan wajen ka dai yi haƙuri kawai ka yi haƙuri za mu yi magana wani lokaci wannan mai kodadden riga ba don ki ba da sai na buge shi da mota wai ba na kake ne eh na shi wai fa nan da fishi ya tafi au fishi wato tashi yana nufin zai iya ja da Alhaji Atiku Abuja wane shi wane shi ai ko a Abuja ma masu sa jamu sai sun shirya ke in sa wannan malafar malafa in ci ni kadai kenan suna wannan malafar kenan ba in ci da wani ba in ci ni kadai suna wannan malafar kenan ba ma zai fara ja da kai ba wane shi ai karka damu ya ma kusa dina zuwa gaba ɗaya ka dina to ki dai kore shi kawai zai ma tafi tunawa ne kadai to kai ma kamata in baka ko? to rike amma in duba taba tunanin rabi za ta mun haka ba ki duba ta zata na tafi kawai mutumin nan da ya zo da motarsa sai ta zo kofar gidansu ba abin da ya fi ba na haushi ba abin da ya fi ɗaga min hankali kawai sai daga ta shiga gaban motarsa suna ta wasa suna dariya amma gaskiya rabu ba ta kyauta ba ka yi haƙuri kuma ban ji daɗin abin da ya faru ba ni zan same ta kuma me zan ji sai na yi mata faɗa saboda bai kamata ta dinga yin irin wannan ba ka yi haƙuri don allah idan na same ta ka dawo zuwa gobe zan faɗa mata zan faɗa maka duk yadda muka yi da ita shikenan ai arziki kashi ne duk wanda kika ga ya tantube da shi allah ne ya taimake su ya tantube da shi allah ya haɗa mata namu zan tafi sai da safe allah ya kai mu kai wannan wace irin rayuwa ce ai ba kyau irin haka a soyayya cin mutuncin soyayya ne rage ma soyayya daraja ne a idan duniya ha amma gaskiya rabi abin da kike yi ma bala bai kamata ba gaskiya ya kamata ki canza hali ah, oh to ya je ya tattaro ƙarya da ƙarerayin duniya duk ya zo ya gaya muku ko me na mishi balan ne magareci shi ba mutum nan ba za a ce yana ƙarya ba a lallai da kyau alaikum. Amma dai rabikin kin sa wajen ki na zo, kika kauda kai. to idan ma wuri na ka zo ai dai ka san nan wurin wurin aiki ne wurin ɗiban ruwa ne wurin wanki ne sai ka jira in na koma gida duk abin da kake so mu faɗa sai mu yi tun wanki ne ni ma ba sai in taya ki wankin ba bari ki gani Indo, wajen shi ce. Ah, me kai ki cikin wannan yayin haka? ka samu guri aka ke yi kina ai nan ne wurin ɗebo ruwan mu nan na zo ɗiba kuma ana shan wannan ruwan eh? da shi muke amfani mu a wannan ƙauye wannan ruwan duka wannan ai kamar ai mu kamar ruwan kwata ne wannan abu Allah shi kuke sha shi ɗaya garin nan subhanallahi la ilaha illallah a wannan yayi lafiya ha ai mu nan kuta ne nan bari zan sa muku bohol a gida kawai duk gaba daya ƙauyen nan mu kadai da bohol eh. amma dai rabicin saudan ki na zo ko wannan wani irin wulakanci ne wannan wani irin mutum ne to wallahi tallahi za mu gani ba za ki ban nan kakka ji min ciwo hannuna kakka yadda ka ah na ah to za mu gani za mu gani zan ke yadda motar nan za ta yi ta ban nan wajen zan gani zan gani san ke yadda motar nan za ta ban nan cây chế nó phải cây chế ga kowace ɗaliba da hijabi ku yi diresin yadda kuka saba domin wannan makaranta makaranta ce ta 'yanci da walwala waccan gudu da kuka yi da ta gamsar da mu ba don haka yanzu muke son za ku je ku ya ta musamman duk abin da zai yi sai ya yi domin sai ya ga bayan mu na samu kwarin gwiwa da zan rika yaƙa duk wani mugun abu da ke aikata a cikin makarantar ya ɗauko ruwan dafa kansa kai ka gaya wa mutane gaskiya wannan ba gaskiya ke ba ihun gardi kuma ba a ga gardin ba kun tada hankalin ɗalibai a cikin hostel sajan bari kuma ku gani wallahi ƙarya yake bai isa ya ce zai ja da ni ba baki da wuta baki da aljanna ba abin da zaki yi mu wanda ba a gayyace su ba sun halarci wurin na tabbata su ma gayyan in ya kawo su da kuɗi in abinci na su ci su koshi Allah da iko yake na kwanci awa din a daina wanka dai mai kamar jiruwaye. yan yin wanda suna bayana ila kuma in ƙara da gefe na wallahi duk wanda ya ci mana mutunci sai mun ci mishi mu ba nama ne ya kawo mu ba in kuɗi ne akwai shi ku dai da kuka zo kwaɗayin naman sai ku yi ta ci Every man desires a woman who compels his strength. who makes enormous demands on him, who does not doubt his courage or toughness, who is not naive and who is answerable to him. Wannan matan ita ce munafuka, ita ta haddasa duk wannan masifin ya fara. Don ubangiji ce munafuka. hannunmu a kira wannan gofa. Ashe da ba ana sanin gaibu? Ba haka bane dambara ce dai kurin irin tamu ta 'yan duniya. daga murna da na sani da ban tara barayin nan ba ba wani dangin barayi an zo an na shasha da shi ko a fito mana da jaka dai yayi kamar kike gaya haka daga murna One big happy and contented family gets the shock of its life because of a single mistake. Friend Studios returns with another film. Dagamurna. Dagamurna. wani abu ne ban sani ba na iya sa amma da namiji da ki bari in abu ya dau zafi ki kira mutunki a waya zaki san waye for the pleasure, phone and selfishness. She defies her husband's orders and unfortunately for her, she gets exposed in the act. But the worst problem is something precious and important is missing. yanzu banda abunku kuna magana beli ba tare da an fito min da kuɗi ba yanzu dole mu karɓi nambobin masajen ku su san matsayin da kuke ciki ni fa da raba da numba wanda na shekara anan ka kuma zuwa kike ku fuska kamar jinjirar jaka an yi abun kunya ake ba baro ne ce inda ke baro ne ya barki a gidan mu ni kowa ya san da ni babban yan siyasa an kawo ni tashan an ajiye daga murna ai ko iya haka aka tsaya jikin ta kauraye la'asar daga murna now is a thing daga murna his wife is responsible daga murna but who's the man behind the unfortunate incident and how can the truth become daga mu grab of this controversial and get your answer daga murna daga murna wayo Allah mun shiga uku farin cikin halaccin wannan biki dama an ce cikin miji Allah dan iyayen mu faɗa ka ba sai kuma ki dinga idan ba haka ba kuma abinda ku gama jiya jiya a gidan nan to yau za mu sake shi saboni da ke na fara gano wata izinin zayyano kai ke jikina ku taya ni ganin hanya wai makaho ya gulma Executive producer, producer Usman Mu'ad, story and screenplay Jamil Nafsin, film director no Dagamurna, director Sheikh Isa Alolo Dagamurna, Dagamurna. almost everyone have the hankering to be famous, to be important, to be admired, to be unique, to stand out and to be coddled by the public. And take us a iya aikata kisan kai ba. Kai da gaske But stardom is a delicate and dangerous creature. IT Entertainment and Distribution Nigeria Limited presents a film on stars and stardom. Gadarzani, Gadarzani. Yes, I want to see him. Akan mutumin da ya kashe You ne. Yana nan a gidan mu yanzu haka yana cin abinci. Famous film star wears a wrong shoe. Dan ga 'yan sanda ko sojiya area wurin. Eh. To karka shiga cikin gida. Gadar Zari, Gadar Zari. Somebody I type. Katarzari, Katarzari. Frustrated by lie, wanted by the law, targeted by the public. Sorry for the inconveniences. Life changed forever. Captain Zakari. Katarzari, the prince of present time. Adam Ezango, Nafisa Abdullahi, Haruna Talla mai fata, Abdullahi Zakari, Aisha Ibrahim, Rabiu Ibrahim Daushi. Gadar Zari, baka da aiki baka da lafiya dai wannan ina da lafiya inna ilaihi kai come here menene kana fada wanda wanda ya kashe wannan mata yanzu yanzu na aje shi a farka kan menene aikin ka taksi nake yanzu na na kawo wata mata ne san shi ma tan taxi ya dauka na kai produced by Tahir I Tahir and directed by Falal Edori ranka idade a goba sai ka ce bulbuli beware stardom can be harmful

kai ne uban ƴaƴana la la la daga dare zuwa wayewa nisa yake a kullum gurin bacci na mafarki nake waga shi an saka mana rana aure muke ka daure ka sani ake jin san ka wurin fuke zuciya ta yaske na amince sai ke a unguwar damar imagina Atiku. Atiku. Atiku. Ah, ga Atikun nera mai dola. Gaida Atiku Atiku. Atikun nera ga motoci har kuɗi sannan kuma ga nera. Wata ƙaryar sai ku Atiku. Wata babar sai ina son yarinya budurwa yar gidan masu hali saboda ina so samu kayataccen aiki. Wacce ta fi farin jini kuma ta fi kawo kuɗi ita ce girbi. Amma daɗinta kamar yadda ni ma na kawo kaina neman miji haka kuma kuka kawo kanku neman miji. Kowa ya ga zabuwa da zanen ta ya ganta. Kuma diri iya diri muna da shi ballantana a kalle mai mana gode. Amma dai ai da anan ba wanda kika Daga magana kuma sai cibi ya zama ƙari. Ni na san ko baki daje ne idan ya kalle ni ya ga diri na san ciniki ya faɗa. <laughs> wannan aifa gida bane fai ne mu karasa wallahi ba arziki ne kamar yadda nake sha'awar shaƙe wuyan kaji dan in yanka haka nake sha'awar shaƙe wuyan talaka kawai ka ce ɗan wawa ne kai eh wannan ita ta sa na shiga siyasa kuma shi ya sa ni dan nemi farar mace zan kaɗe mai gashi har baya saboda wacce zan tafi da ita Abuja. Marriage over the smallest incompatibility. Divorce comes in a multitude of flavors. Men and women blame one another and everything except themselves for matrimony's maze.

<laughs> Abnur Entertainment collaborates with M. Yari Productions and presents Mai Dalili. Mai Dalili. Dalili. ce ba kai ba wake yi mana ban da rabba mai kyautar Hassan Gwanne, Baban Cinedu, Yakub Muhammad, Mustapha na Buruska, Aisha Dan Kano, Jamila na Gudu, Hadiza Gabon, Aisha Ali, Halima Atete, Rahama Sabo and others. Mai dalili. Banda abinka Alhaji Muzuru, me kake ci na baka na zuba? a a a san ki nake ci kaunar na zuba ban ki ba ma a daura auren nan tafi da kayata me zai hana da kudin ka salati goma ga annabi